Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin fasahar fina-finai. Shirin da kan tattauna harkokin fina-finai a tarayyar Najeriya. A yau shirin namu zai kawo muku irin wainar da aka toya ne a ranar Asabar 31 ga watan Janairun da ya gabata a wajen karrama masu sana'ar fina-finai na Kannywood karo na biyu a birnin Abuja, headquarter tarayyar Najeriya. a wajen wannan biki dai masu sana'ar fina-finan hausa ne daga kowace kusurwa ta tarayyar najeriya suka haɗu kuma an karrama wasu da suka taka rawar a zo a gani a cikin wannan sana'a a shekara ta 2014 da ta gabata da suka hada da 'yan wasa daraktoci furodusoshi mawaka da marubuta fina-finan hausa da dai makamantansu Sadiq Sani Sadiq shi ne ya samu nasarar saɓe kambin gwarzon jarumin shekara ta 2014 a fim ɗinsa na ɗinniyar makaho. A yayin da a ɓangaren mata Hadiza Gabon ta yi wa sauran mata fintin kau ta saɓe kambin nasu a fim ɗin daga ni sai ke. Daraktan da ya fi kowa iya tsara fina-finai a wannan shekara shine Aminu Saira a fim ɗin Asahabul Kahfi. Sai kuma kambin mugun jarumi ko jarima wanda Aisha ɗan Kano ta saɓe. a fim ɗin uwar mugu marubuci ko marubuciyar da tafi iya tsara labarin fim a wannan shekara ta 2014 ita ce rahama a majid a wani fim mai suna suma mata ne kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da bushe-bushe sun zama tamkar ruhi a fina-finan hausa ne a wannan karan yasa gwarzon da ya fi iya kowa rera waƙa a shekara ta 2014 ko a cikin fina-finan ne nazir m ahmed a waƙoƙin fim ɗin sai a lahira kamar yadda wannan gasa ta kani wood Award bata manta da masu rai ba haka su ma matacci. A wajen wannan biki an karrama shahararren jarumin nan gwarzo wanda ba za a taɓa manta da shi ba a harkar fina-finan Hausa musamman ta fuskar barkwanci margayi Rabilu Musa dan Ibro a fim ɗin da ya yi kafin ya koma ga mahaliccinsa Andamali. waɗannan kaɗan kenan daga cikin kyaututtukan da aka bayar muka taɓo domin idan mun ce za mu kawo muku gaba ɗayansu filin ba zai wadace mu ba to koyaya waɗannan jarumai suka ji da wannan nasarori da suka samu bari mu fara da sadiq sani sadiq babu abin da zan ce sai dai in godiya ga ubangiji da ya bani daman karɓan wannan award kuma dan na fi kowa iyala sai dan iko na ubangiji da ya yi ikon shi a kai ina kuma godiya ga ubangiji wannan zai kara maka kwarin gwiwa ka kara azama a cikin abubuwan da kake yi sosai kuwa saboda gaba ɗaya abin da mutum yake yi so yana da bukatan ya samu nasara a kai to waɗannan suna daga cikin alamun nasara saboda haka dole ne zai kara mun karfin gwiwa wajen wannan nasarar da ka samu dai lokacin da aka ce kai ne zakara na wannan shekara me ya fara zo maka rai eh, abin da ya soma zuwa min a rai shine na tabbatar da addu'a yana amfani. Gwarzuwa shahararriya da ta jima tana jin zaranta a wannan karan ne ta samu nasara cewa da Hadiza Gabon wace bayan bayyana nasarar tata ta kiɗime kai har da zubar da hawaye saboda daɗi ga abin da take cewa. Ban san ma me zan ce ba, alhamdulillah. Thank you. Na gode da duk wanda ya yi supporting ɗina. Na gode da duk wanda ya min addu'a. na gode da duk wani da yake tunani zan iya kuma na yi bisa ga dukkanin alamun wannan kyauta ta zo maki a baza ta kenan wallahi unexpected me kika fara tunawa lokacin da aka ce ke ce gwarzuwar wanda ya kastin dina a wannan fim da na ci award da shi malam aminu saira i will never forget him na gode Nazir M. Ahmed shi ma ya yi tsokaci dangane da wannan gasa a matsayinsa na gwarzon jarumi ta fuskar waƙoƙi. Abin da zan ce shi ne wannan taro muna matuƙa farin ciki da duk irinsa ba ma shi kaɗai ba. Saboda abu ne da yake ƙara haskaka ita masana'antar tamu yake kuma ƙara karrama ta. Ko da a ce ban zo a nominis ba ban ma zo gun ba to ina farin ciki da wannan taro. Ina kuma gode wa inda suka yi ƙoƙarin samo hanyoyin da za a dinka wannan abu saboda abu ne wanda kusan ce mun rasa irin sada amma yanzu alhamdulillah ana samu akai akai akai yaya kuke ganin duk da ci gaban da wannan sana'a ta samu da kuma irin yadda take rage fatara a cikin masu yinta da kuma al'ummar jihar kano ya kuke kallon yadda mutane ke ɗaukar ta a da da halin yanzu da ta samu ci gaba akwai sauyi a da sauyi sosai Kusan ce da kowa yana tunanin wanda ya shigo harka mai bi ko rashin kuɗi ko karancin gata babu duk wanda ya san da suke cikin harkar misali wanda na sani ko ma misali da ni kaina ka bincika tun daga addini da maganar duniya ka nemi waye ni waye gidanmu so za gane ba wai mai karamin gata ba ne yake shigo harka kawai wanda allah ya sawa ran sasan abin shine yake shigowa wannan harka so mu dai gaskiya tun ina yaro na taso da san abin nan an yi kalubalance mu an kalubalance mu da farko akan zage zage da dan wasu abubuwa tsangwama-tsangwama. ina yanzu mun fi karfin wannan saboda ina tabbatar ma duk abin da mai hassada yake ji da shi to ta daga mu mun kai wajen duk abin da wanda zai zagin yake ji da shi ta daga mu mun kai wajen mun shiga gwamnati mun shiga kasuwanni mun shiga sahun waɗanda ake kira masu kuɗi so kaga waɗannan abubuwan su ake wa tunda ba lahira ake nema ba har ake aibata abu Malama Aisha ɗan Kano wace aka dama da ita jiya kuma ake ci gaba da damawa da ita a halin yanzu ta fuskar da ya shafi rawar da take takawa a cikin fina-finai ta saba kambin wacce ta fi iya taka mugun matsayi a fim ɗinta na uwar mugu kai ina godiya ina godiya wannan award da kamfanin mtn suka kawo mana ba karamin ci gaba ba ne a arewa domin a arewa suka fara yi ba su kai ga kudu ba sun nuna mana kishin al'adar bahaushe domin sun sa mu sun ƙara encouraging ɗinmu kamar sun ƙara zaburar da mu in yi da hausa akan mu ci gaba daga inda muka ɗora. insha Allahu. Zuwa gaba kina ganin cewa fina-finan ku kuna iya gogawa da Haba. Ai bature ba shi da kalca. Bahaushe shi yake da kalca. Shekara dubbai da suka wuce amma ba ture kullum zuwa yake ya kalli sukuwanmu ya kalli al'adunmu ya kalli bukunkunanmu ya kalli dukkanin wani abu na bahaushe mu muke da rawa mu muke da bazar da zamu taka domin harshen hausa ba inda bai yi yawo ba a afirka hamma bangaren kasashen yammaci. To ko me ya fatan ki? Eh fatana na alkhairi Allah ya haɗa kanmu Kaniwood ta tumbatsa ta fi haka ta girmi hollywood muna wannan mafarkin insha Allah. yana tashi a najeriya na man fetur da gwalagwalai da lulu ya aka farashin mata ya faɗi kasa wanwan a najeriya na gode sanin kowa ne rubutu ruhi ne na kowane irin fim a duniya ko kuma ma na ce farilla ta farko akan haka rahama a majid ta saɗa kambin wacce ta fi iya rubuta labarin fim a wannan shekara a wani fim na suma mata ne ga kuma tsokacin da ta yi mana dangane da wannan karramawa da aka yi mata. a to alhamdulillah alhamdulillah wannan babu abin da zan ce sai dai in gode wa waɗanda suka shirya da kuma kamfanin da ya yi kokarin ɗaukar nauyi aka yi maja da shi wato kamfanin mtn kuma da waɗanda suka duba suka ga cancanta ba tare da mun sani ba suka duba suka yi abin da ya kamata wallahi muna godiya muna godiya ban san abin da zan ci ba gaskiya abin ya yi min daɗi Allah akwai wani ƙwarin gwiwar da hakan zai ƙara miki da ire-iren da yawa ma da yawa ma sosai ai kana so ka yi abu ga mutane sun san cewa ka iya yanzu wannan kafin a gama labari nawa na rubuta daga farko wani abu wato yanzu za iya cewa kenan wato harkar fina-finai sun fara la'akari da tushe ma'ana marubuta irin rawar da suke takawa shi yasa sosai yanzu an dawo kan hanya an dawo kan hanya an gane cewa babu fim in ba marubuci amma alhamdulillah marubutan kuma sun fahimci kima su kuma suna yin aikin da ya dace Ne fatan ki wata na Allah ubangiji ya ɗaukaka fim ɗin Hausa ya ɗaukaka industry ɗin ya ɗaukaka mu baki ɗaya. To domin jin yadda kwamitin tancin cewa ya gudanar da aikinsa da kuma ita kanta wannan karramawa, Alhaji Abdulkarim Muhammad shine shugaban tawagar alkalan da suka tancance fina-finan ga kuma abin da yake cewa. To abin da zan ce wato sai murna da farin ciki da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana wannan rana. saboda idan muka duba rawar da fina-finai na hausa suke takawa a najeriya da afirka baki daya ba karamin abu bane ba to a ware rana da za a ce an ware ta musamman saboda a karrama waɗanda suke wannan hidima ba karamin abu bane ba na biyu kuma da yake na shugabanci waɗanda suka yi alkalanci kan wannan shiri an kawo shigar da fina-finai 77 kuma sai da muka duba duk waɗannan fina-finai 77 muka sa su ma'auni 18 a ciki muka rere muka tankaɗe muka fito da wa'anda muke ganin su ne daga cikinsu za a fitar da zakaru kowane mataki mun fitar da fina-finai guda uku a cikinsu ne aka zaɓo zakarun da za a bayar da wannan wato kyauta guda goma sha takwas saboda haka abu ne na farin ciki cewa a ɗora maka nauyi kuma Allah ya taimaka maka ka sauke wannan nauyi saboda haka wannan dare kaman lokaci ne da za mu sauke wannan nauyi da wayanda suka shirya wannan abu suka ba mu kuma mun gode fina-finan hausa sun kai matakin da ya zamanto ake tattara su a karrama waɗanda ya zamanto suka yi abin kirki kamar yadda ake yi a ƙasashen duniya za a iya cewa fina-finan hausa sun kai matsayin su yi gogaya da kowane fim a halin yanzu ko da saura ai ba wai cewa an ware lokacin da za a karrama wayannan harka ne ma ya kawo ci gaban da nake gani a ra'ayina eh, yake abin tutiya ba a'a abin tutiyar shine idan muka duba harshen hausa ko mutum ko ya ko ya so harshen hausa nan shine na biyu a afirka kuma babu harshe a najeriya cikin harsuna guda wajen 300 da muke da su babu zakara da ya wuce na hausa saboda haka idan an yi wannan abu ai abu ne wanda yake zan ce ya ma daɗe ba a yi ba saboda idan ka duba babu harshen najeriya da za ka je kasashe daban-daban da ake shiri na musamman domin hausa a cikin hausa kuma domin hausa sai harshen hausa saboda haka dan harshen hausa ya zo ya fito da fina-finai da har ta kai ga ana karrama su ni ina ganin sai dai mu ce mun gode ma Allah da yake lokacin ya zo amma kuma ba wai abu ne wanda yake na mamaki ba wuta ya za a yi daɗin cikin uwa labarin dare ake wa ku sani komai da shakuwa amana da karɓuwa ban ga tana da lafiya ba ko balle in zaman jira zama da masu yaudara ne ko ko zaman shiga tara zaman ga faɗa rashin farin sani ne a'a Allah shi ba mu lafiya a nata bangaren hukumar tace fina-finai ta jihar kano ta ce matsayin da fina-finan hausa suka kai ta inda har ake karrama 'yan wasan babbar nasara ce suka samu kan tsawatarwar da suke yi musu kuma sun ɗauka Dr. Dahir Muhammad Beli shine shugaban ita wannan hukuma ya yi tsokaci. Wal wannan rana na tama waɗanda suka samu kyaututtuka farin ciki kuma ina daɗa nuna murna ta da cewa kanewar wadda aka ɗora mana nauyin dubawa ga alamu an kai matsayin da suka fahimci abin da ake nufi a harkar shirya fina-finai domin inda ba din fina-finansu sun fara yin kyau ba ba za ka ga wannan kyakkyawar taruwa ana ba su kyaututtuka ba wannan alama ce na cewa sun fahimci abin da muke gaya musu sun yarda cewa idan an yi fim mai tsari mai ma'ana mai labari mai kyau to mutum zai iya samun kyauta irin wannan za a iya karrama shi kuma zai zama fim meka mai mutunci kuma ya zama kowa yana yabansa don haka nake kira gare su duk inda suke maza da mata da editor da director da masu rubuta labari da su eh, jarumai to lalle kowa ya tsaya ya natsu ya rungumi wannan sana'a da tunanin addininsa da al'adunsa da kuma najeriya ga baki ko akwai wani kira da za kai domin ganin cewa sun fara kuma ku ba karfi gare ku ba sosai don min kasu zara kansu har lokacin da eh kamar yadda na faɗa a bayani na ya kamata wannan kamfani da yake ɗaukar nauyin wannan al'amura to muna kira gare shi ya ci gaba da agaza mana da taimaka mana mu ma kuma za mu iya kiransa ya zo ya gani ko zai sa hannu a namu wanda gwamnatin jihar kano take shiryawa domin ƙara tsabtace harkokin yin fina-finai a najeriya da wannan muke kira da shi wannan kamfani ya fahimci cewa wannan industry tana da mahimmanci kuma kamar yadda kaji sun faɗa sama da e, mutum miliyan 200 a duniya suna kula ko suna duba e, suna amfani da mtn kuma suna duba fina-finai don haka sun ga cewa wannan sana'a za ta ba da dama su ma su tallata abubuwansa domin amfani da wannan sana'a to muna ganin cewa hakan yana da kyau muna son kamfanoni ba ma mtn ba akwai kamfanoni da yawa da ya kamata su yi koyi da abin da mtn suke yi su agazawa wannan industry domin ci gabanta shi dai wannan biki na karrama masu fina-finan na hausa bai kammalu ba sai tare da sa hannun kamfanin wayar salula na mtn wanda a karo na biyu kenan yake tallafawa gudanar da waɗannan tarurruka Hajiya Amina Usman ita ce wakiliyar kamfanin a wajen wannan taro ta bayyana mana dalilin su na tallafawa fina-finan Hausa a cikin irin wannan tafiya. To abin da yasa shine MTN masana'a ce wadda take dangana da mutanen Najeriya kuma mu muna hakikan so mu dangana da su wanda matasa mutanen gobe kuma muna so kuma mu daɗa raya al'adunmu to kaniwood din nan ɗaya daga cikin hanya ne wanda ta falafilansu suna faɗakar da mu akan al'adunmu na arewa to mtn tunda muna da dashe a nan arewa muka ce to da wa za mu dangana sai sa muka dangana da su muke kuma murna a daren yau kun gamsu da karo na farko da aka yi shi yasa kuka sake ɗaukar nauyin wannan a karo na biyu kwarai kuwa mun gamsu sosai saboda ta wannan abin da muka yi din dan wannan shekaran ma su mutane da suke da wayan MTN masu kallon fulafulan nan wancan shekaran da aka yi mutane ne suka zauna suka zaɓi jarumai amma wannan karin mutanen da suke kallon fulafulai su da kansu suka zaɓi su waye suka cancanta a ba ma yabo a yau a daren nan saboda haka mu ne da eh, ya sa muka ce to za mu ƙara yin wannan abu wannan shekara sai dai kuma kash jama'a mu saurare saboda kurewar lokaci a nan fa za mu dasa aya a madadin daukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a cikin shirin ni muhammad salisu hamisu da na gabatar ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya